sunana hadiza shehu malumfashi kuma yau ina cikin wannan porsche gts wannan mota price tag ta miliyan hamsin gaskiya ban karanci harkar mota ba amma don matakar kaunar da nake mata shi sa nake zuwa youtube ko google ina duduba abubuwa kanta ni na son zama 'yar jarida masu na karanta ta yadda na fara talon mota da nake shekara goma sha takwas ne na samu aiki a abuja kar wanda mutane ne suka sanni a nan wurin sosai daga nan na fara aikin kawai na ce bara in gwada abin da supercar blondie take yi ni musulma ce niyar arewa ce ba taba ganin irin abun ba so ban san yadda mutane za su yi reacting ba to irin ni suna gani na irin videos din amma gaskiya alhamdulillah the outcome was really good yayana ne ya koya min mota ina shekara goma na tuna it was the day after my birthday na ce ni fa ina son in tuki haba na shiga hanya aka kusa kaɗe mu ce <laughs> bara dai in dakata tukunna sai na kai 18 legal age tukunna in fara tuki masu tallan mota za su iya sanin kwan taɓa hatsari da mota da lahiyar mota da sauransu gaskiya abin da ya fara bani karfin gwiwar fadan tallan mota shine don kawai ina son mutane mata su san cewa ba wai sai kai compromising standards ɗinka ba ko values ɗinka don ka yi fitting a cikin abinda da society suke tunanin ya kamata mace ta yi to gaskiya abinda ya bambanta ni da masu tallan mota shine to ni mace ce amma Allah ya yi ni da son mota Wannan injin din is a naturally aspirated 4.8 liter V8 engine. Wannan motan ba ta wasa ce ba. Dalilin da ake kiranta naturally aspirated engine saboda ba turbo ba supercharger. Wannan asalin injin ce. Ina 'yar shekara goma sha takwas na fara tallan mota. Wallahi wanda mota. Amma idan za ku mun kyauta fa gani nan. Idan Allah ya hore mun insha Allah ina son in siya Porsche 911 Turbo S. a gaskiya ban taba wa saurayi ƙarya da motocin da nake talla ba nice one idan za a kai ni gidan mijina ina son a kai ni da rolls royce phantom gaskiya dalilin da na ce ina son a kai ni da rolls royce saboda wannan mota ta sarauta ce kuma ni sarauniya ce a gidan mijina amma bakarta fa bakarta ah gaskiya sosai samari suna shakkan zuwa mun magana saboda motocin da nake hawa to gaskiya ba mota ce ba za ta sa na aure wani idan dai za ka riƙe ni tsakaninka da Allah we're good to gaskiya alhamdulillah ban taɓa buga motar da nake talla ba kuma insha Allah ban taɓa bugawa ba